بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wanda zai shiga aljanna shi kadai wanda ya tsarkake zuciyarsa ga Allah ya fuskance shi yana mai kyautatawa a cikin ibadarsa da abin da manzon Allah ya zo da shi wannan shi ne wanda zai shiga aljanna a kowace ƙungiya yake ladarsa tana wajen ubangijinsa babu tsoro ga abin da suke fuskanta a lahira kuma ba za su yi baƙin ciki ba dangane da abin da ya wuce su a duniya waɗannan siffofi ba sa tabbata bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga musulmai